ahlu sunna ma'ana ana manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in suna fassara wannan bisa ga karuwar imani tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna al-imanu yazidu wa yanqus imani yakan karu sannan yakan rabu tunda Allah ya ayyuhal ladzina amanu aminu ya waɗanda suka yi imani ku ƙara imani ma'ana ku ɗaukaka matsayin imanin naku na yau ya tsara na jiya na gobe ku yi himma da kwazo ya tsara na yau kamar yadda na ji kuma ya fi na gobe shine amin ku daɗa imani ɗin don wannan shi ne abin da sauran ayoyi suke nunawa wato karuwar imani fa amman ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ard wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kaga zadatuhum imanan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan sannan kuma wallazina hatadu zadahum hudan wa atahum taqwa da haka imani da yana karuwa sakamakon ayyuka idan suka yi yawaita sannan kuma yakan ragu idan ayyuka suka zanto kaɗan da haka wanda ya fi kowa yawan ayyuka na gari shi ya fi kowa yawan imani wanda kuma ya fi kowa wato tsakatsakiyar ayyuka kaga ya ɗara wanda yake mai karancin ayyuka to sai dai kuma aiki na zahiri kaɗai ko mun yawansa ba shi ne yake da tasiri ba a'a babban abin da ke sa yi tasiri shine zuciya idan mutum yana da niyya ta lokacin da ya aiki komin yawan aiki idan wani ya zo ya kaɗan ya fi ka kyakkyawan niyya da ikhlasi tsakaninsa da Allah sai fi ka lada ko kuma yana da matsakaicin aiki kana da aiki mai yawa amma ya fi ka kyakkyawan niyya kaga ya fi ka lada yana da aiki kaɗan kana da aiki mai yawa amma ya fi ka kyakkyawan niyya saboda haka sai ya fi ka lada duk malamai sun yi ijma'in cewa khairun nasi abubakar illa an yakuna nabiyya sai zana abubakar shi fi kowa falala cikin mutane in banda annabawa to kuma dukkan malamai sun yi ijma'in cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu bai fi sauran sahabbai yawan sallah ba bai kuma fi su yawan azumi ba bai kuma fi su yawan karatun alkurani ba akwai wanda sun fi shi yawan karatun sun fi shi yawan kiyamun lailin sun fi shi yawan azumin amma shi abin da ya tsara su da shi shine karfin ikhlasi to ikhlasi kuma shi ke da tasiri wajen aiki ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah madaukakin sarki don haka duk lokacin da za mu yi aiki mai yi kokarin tsantsanta niyya tsakaninmu da ubangiji mu ga cewa dan shi muka yi wannan yana da tasiri matuƙa wajen aiki ya zanto karɓaɓɓe